magana ta, Allah ya ji kan da tsakani ba dan ya mutu ba yace ba abin da ya kamata mai magana mu rinka magana ba kai ke amma ana mai da hannu gobe ba waɗansu suna tasowa nukan yi ishara mana abin da ya taso idan mun kalla mun ambata cewa yau muna biyar ga wata ko idan ka kirga za ka ga ranar tara ga wata ranar arfa ya fi jiro ranar asabar saɓani ne mashhur akan ya halarta a azumi na nafila ranar asabar ko ko dole sai wanda yake na farari to abin da kan sa lokaci bayan lokaci mai ɗarin maimaitawa shine na ɗaya matsala ce lafiya alfuqhiyya idan kana ganin ga abin da ka fahimta ko dalilan da ka fi gamsuwa da kai a ka fahimtar da Allah ta yi waɗanda suke da wancin matuƙar suna da dalili a kai to ka zan ɗage musu ƙafa ka bar su masu fahimta kamar da kake da furriya da ta zaɓi wannan to kuma suna da ƴancin zaɓen wancan da ke matuƙar akan dalili amma mutum gina akan kan zuciya shine abin zargi kila muna fahimta shine abin zargi amma ka ɗauka yadda ka fahimta ko satan da ka fahimta ita ce kaɗai fahimta to gaskiya kuskure ne wato akwai kalmomi da za ka ji na san a waɗancan lokutan sauran ɗayawo? ana ganin ma idan azumin arfa ko tatu'a ko ashura ya bijiro ranar asabar sai ana ganin ma bida sai kai ba wai ka yi bid'a ba ka zama ɗan bid'a ma an gane wannan a ni ko influence a gabana ne aka gaya ma wani sai ma ɗan bid'a ne ban gane maganan da ake ba a lokacin mai sai na ɗan wago sai na je sai da tsayin ke mai da magana sannan na gane auke a shi fa abin da ya sa ke shi ma ɗan bid'a ne kaga ba daidai ba ne wannan risala ce ta ɗan daɗe gaskiya ba zan iya tuna yaushe amma dai ga wanda gaskiya kamar yadda na taɓa nake sa na taɓa magana haka kusan littafin da shi na mai da hankali na gina wannan risala a kai littafi ne mashhur kila oh. هنا لتاق زهر الروضه في حكم تيام يوم السبت في دير الفرد مع الشيخ علي حسن علي عبد الحميد الحلبي واللي أربو تولى لتاقي بيان للشيخ ناصر بن ألباني يبي ترك دموان لن حديثا بصرة بنت صفوان أتكلم لتاقن في الواقع الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل inda yake rinjayar da cewa hadisi ne sahihi sana cin imamul minna minna ya ala fiqh sunna ya tattauna fiqhun hadisin inda yake rinjayar da cewa a fahimtarsa ko da cewa ga misali hadisin maimuna ko da take azumin ran juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata kin yi ne je ta ce a'a kina nufin yi ne gobe ta ce a'a ya ce to ki aje kaga yana nuna halattun wanda ya juma zai hadawa da asar to da ya kawo haka sai yake cewa to kaji sai ya zamanto wannan hadisin hadisin bukra ya yi taƙayyidin wancan biyomin ƙablahu a yomin ba'adahu ɗin ya ɗauke shi ga wanda ya azumi alhamis zai iya yi juma'a amma matuƙar ba kai alhamis ba to ka kura da juma'a don ba za ka yi asuwar da saboda wannan hadisi sai ce idan wannan ijtihadin nawa na dace ce to daga Allah ne in na kuskure ce to daga gare ne ku zo ku duba min nan to ina ma masu tsokan fahimtar kan irin wannan matsaya ko ba haka ba ne kenan ya bayanin cewa ijtihadin sa ne kuma haka ne kila da za ta kawo malami kafin shi da yake da wannan fahimtar sai ka sha wahala da ya wannan littafi to ya gina akan wancan duk da a ciki ya nakalta wani malami haka da wata shekara ta bijiro arafa ya bijiro a irin wannan ranar shi ma malamin fahimtar sa kenan kana ganin cewa hadisin nan ya hana a yi wancan hadisin nan sahihi ne don haka na ba za a ji ran asabar ba gaba daya kuma abin da nake cewa abu ne guda biyu na daya istirafin da ke cikin hadisin gaskiya ya illanta shi istirafin da ke cikin hadisin gaskiya ya illanta shi ba za mu doguwar magana a kai amma ka je ka bibi istirafin ka gani ka kuma bibi biya tsawal na malamai hanyar da tafi inganci zan magana a kanta hanyar khalif ibn ma'adan an gane ita ta fi inganci idan muka ɗauke ta a matsayin ta ce mahafu muka kawo da kai daga sauran tsuruk ɗin muka ce ba su zama to illa gare ta ba to sai mu magana irin na imam ahmad bin hanbal irin na sai bin taymiya irin su imam ahmad bin sahih ha bin sayyidin al-qattan da sauran manyan malamai na hadisi da na fiqh da aka bidura mai imam ahmad da wannan hadisin sai ce to ya za a yi in bar hadisi kaza haka ya dinga jero ingantattun hadisai sun kai goma wanda wasu suna cikin bukari wasu suna cikin musulun wasu suna cikin bukari da musulun din ya ce ya zan bar waɗannan hadisan saboda wannan ya ce na tambayi ya habu ni sa'idin ya bani wannan hadisin ma'ana ya ba ya karantar da shi wannan hadisin ka sai alqatta in hadisi bai inganta wurin shi ba ma zai karanta da dalibi ba yace nayi nayi ma ya bani hadisin bai bani ba shi sa ka je mutane Imam Ahmad to ta hanya ya ruwaita ba ta hanya alqatta ne gabar da nake so na faɗakar shi ne hanyar da Sheikh Ali Hassan Al-Halbi ya bi inda a ƙarshe yana rinja da cewa hadisin ya inganta ma daga wajen abdullahi ibn buttirin marfu'an an gane ya inganta daga yar uwansa an gane ya inganta kuma daga baban shi a maganar da ne ta baya sai nake cewa a usulubin da aka ji wajen bahasin a littafin da aka gina bahasin littafin kuma na ka samu matsala ya kamata a bi turuk din ne sai a ga rastan ko ya ka kawo rastan asilan sannan sai kowane a kawo mashi isnadin shi kun gane ko ba gane misali sai a ce hadisin ya yankanta daga abdullahi bin bukirin daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kawo hanyoyin da suka tabbatar da haka ya inganta daga abdullahi bin bukirin daga baban shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya a kawo hanyoyin da suka wani ya inganta daga abdullahi daga yar uwansa sai aka hanyoyin da suka tabbatar to idan kana dan fahimta ka dan ka za ka ga sun inganta amma ka gane sosai idan ka bi hanyoyin sai ka ga suna kama da wancan da wancan da wancan da wancan ka koma a sai sai ga hanya ɗaya ne ga mahfuz nan ga shaz ga shaz shan wancan hanyar ga mahfuz ga shaz ga shaz to da sha da sha sai ta da sai su ba da wani mahafi kun gane ko wani to gaskiya wannan shine asalin asalin kurakurai ko kusuran da ya zama to an gina wannan bahashi din a kai wanda ya kai ga wancan da shi din a takaice kwarai a takaice kwarai abdullahi ibn bukirin akwai mutum biyar da suka rawaita hadisin daga gare akwai khalid ibn ma'adan akwai hassan ibn nanu akwai yahya ibn hassan akwai al-fadl ibn fudala akwai ibn abdullahi ibn bukirin an gane wannan mutum nawa kenan mutum biyar hanya da farko wanda na ce ta tafi inganci hanyar saur ibn yazirin daga Khalid ibn Ma'adan daga Abdullah ibn Busrin daga ƴar uwansa As-Samma ita kuma ta rawaye shi marfu'an kun gane wannan mutum tara aka ta rawaye wannan hadisin daga Saul ibn Yazid daga Khalid ibn Ma'adan daga Abdullah ibn Busrin daga ƴar uwansa As-Samma marfu'an kun fahimci wannan za ka samu mutum ɗaya shine isa bin yunus ibn abi ishaq as-sabi'i ya rubuta shi daga sawr ibn yazid daga khalid ibn ma'adan daga abdullahi ibn busrin sai ya ce daga yar uwansa daga aisha oke daga abdullahi ibn busrin marfu'an afwan kun gane ko gobe to yanzu daga abdullahi ne daga gangan Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga abdullahi ne daga yar uwansa mutum tara sun ce daga abdullahi ne daga yar uwansa sai shi ce daga abdullahi ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimci magana kun ga shazza ko to da haka wannan shaz ne gairu ma'qul saboda mutum tara sai ruwaita sun ce daga abdullahi daga yar uwansa shi ya ruwaito da san isnadi amma sai suka tashi daga abdullahi sai cire yar uwa sai ce marfu'an Kika ne amma idan suka ya kawo ma asiƙa ne a gefen shi ta na muta ba ana mata mafahimci wannan ba akwai wata hanya daga ainihin khalid ibn ma'adan din daga abdullahi daga yan ruwansa daga aisha kun ga wani sha kuma to wannan akwai ittifaki ko shi ma ya bi cewa da inganta mutum na farko kenan mutum na biyu shine hassan an gane ibn nur an ruwaita sai ya ruwaita shi marratan an abdullahi ibn bukirin an nabi sallallahu alaihi wasallam marratan yace an abi umama an nabi sallallahu alaihi wasallam an gane wannan to sai aka ɗauko wancan shahad na abu na yunus da ya ce an abdullahi sai aka ɗauko da wannan ruwayan hassan an abdullahi aka ce musabi kun gane magana tambaya ta farko hassan an gane ibn nuh shin ya jin daga abdullahi ibn busrin ko jin daga abu umama wanda hassan ibn nuh din nan zakarahu ibn hibban fi istiqat wa zakata an imam al-bukhari wa zakarahu guna abi hatim fi al-jarh wa at-ta'dil idan wani yadhkur fihi dirham ta ta'dilan wa saqaqul وابن حبان نعم بتاكو na الذهبي ko ابن حجر في zahabi kadu ibn ce ga karbato to amma hanyoyin ma zuwa gare shi kan shi akwai matsaloli sannan ga shi arewa ce shi mafarkan ta can ce ta adadin yau ka daga wannan gobe ka daga wannan sai an sai irin fiqatul asbat su ne suke ihtimal ko irin suna ke karban hadisi hanya biyu da gare su amma ba tausikin irin su ibn hibban irin su zahabi irin su ibn hajar mun gane wannan sai imam al-ijri so da haka wancan sha sai unit ibn abi ishaq sai ta zama to mutaba'a ga wannan ɗaya daga cikin hanyoyin hasan wanda yake muna buƙatar mu ji wanne ne rajih rajin a ciki to wannan hanyar ta abu umamatul bahiri akwai ibn dinar da ya mata ba abdullahi ibn dinar ba da ya mishi buta ba a ci wata hanya daban shi kuma da ne to sai to ina so ku fahimci manhajin ne sai to wancan an abdullahi ibn bustamin sai aka gwama shi da ruwayin yuni aka ce hanya ɗaya karɓar wannan ɗaya ta abu umama ta gwama ta da ruwayan ah, ibn dinar aka ce ita ma ta tabbata daga abubuwan wata bahi kenan duka daidai ne kun fahimci yadda ake bikin tasirin ko shi ne nake fahimta to mutum ke na uku ya habu na hassan an abdullahi ibn an abdullahi ibn busirin shi ma marfu'an an annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wajen hanyoyi uku kenan daban-daban daga abdullahi ko sai da mun ji illar ta farko sha zaki mun ji illar ta biyu akwai isra sannan ita kuma ta uku fihi walid bin muslim وقال أن أنا ليس شكان يسوي الإثنان أنا يتهد الفضيل بن فضالة شيكم يا رويتيش عن عبد الله أن خالته تذكرة إيه، دخالة أما دي أصواب أخته كنت أنا باب إلا أباب دا مؤائية كرغاته ودي أجل يأي موافقة دا معفوظ دا دخالة ابن معدان أما تذكرة شوترانكم يا رويتيش دا دخالة daga abdullahi daga baban shi neman tarkisin daga can sama saboda daga ƙasa ya tsira bin ya tsananta sannan ibn abdullahi an abdullahi an amadi an sama tsakutu bukuri dan abdullahi shi kuma majhuli ne idan muka kaddara ya inganta shi ma ya yi daidai da abdullahi an ukhtu hi as-samma ko mm-hmm. yawa amma shi as-samma ukhtu bukuri kun ga ya daidai da ruwayan Khalid ibn Ma'adan shi ta za ka ga ibn Hajar kanshi a bulugul maram wannan ya kawo ukti ana abin nan an Abdullahi bin Musa an ukti ya asamma saboda shi ne ita ce hanya mafi kyau a ciki amma duka sauran sun ji da talawun din yake a takaice a takaice kwarai gaba ta ƙarshe da nake so ne magana kai akwai wata riwaya da malam ya dogara da ita da ita ya kusan ya rufe bahasin da yake tabbatar da cewa ya tabbata daga abdullahi ya kuma tabbata daga abdullahi daga baban shi ya fitar da shi min tsariki wanda imam tabara ne ya fitar a cikin alkabir min tariki ishaq bin ibrahim bin zubrik قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن صالح عن الزبيدي قال حدثنا الفضيل بن فضالة وندكو أن خالد بن معدان حدثه أن عبد الله بن بسر حدثه أنه سمع أباه بسر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شام ومسكر وقال إن لم يجد أحدكم إلا أن يمدق لحجرة فلا يصوم يومئذ yake cewa ya ji baban shi abdullahi bin busirin ya ji baban shi yana cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya hanin abin ranar asabar idan mutum bai samu abin da zai tona ba da ya nema abin da zai tona ya rasa sai dan icen dan karan ice mun gane guntun ice na wata itaciya to kowannen ne ya tauna kada ya azumi rana wa qala abdullah ibn bukr sai kuma abdullah ibn bukr ta ce in shakaktum in kuna shakka ne menene fatalu ukhti ku je ku tambayi yar uwata قال يتي فمشى إليها خالد بن معدان في خالد بن معدان جي تنبيتها فسألها أما ذكر عبد الله فحدثته بذلك kenan khalid ya ji daga wane abdullahi ko sannan kuma ya ji daga wane yar uwan abdullahi shi kuma abdullahi ya ji daga wane ne akwai matsaloli na ɗaya fa amr ibn da yake cikin wannan isnadi ذكر ابن حبان في الثقات وقال الذهبي لا يؤرف عدالته وقال الحافظ مقبول والراوي أنه إسحاق بن إبراهيم ذكر ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم شيخ لا بأس به وأثنى عليه بن معين وقال النسائي ليس بثقة وقال الحافظ صدوق أما يهم كثيرا kun ga mutum biyu ke na jikin istinadi ke da yi sannan matsala ta gaba muhammad bin harbi mun mutu sabina na ta zan kar zakarau an abdullahi an khalatihi kama ta ƙaddama ko eh, ma'ana Muhammad ibn Harbin katibin Zubaidi ai wannan an rawaito shi daga Imam eh, abdullahi ibn Sa'id daga zubaidi daga al bin fudala mun gane to katibu zubair ya rawaci wannan hadisi din amma sai ya rawace shi daga wane abdullahi ibn eh, ibn ba daga wane al bin fudala daga kaji ibn ma'dan ba kenan akwai shi zuwa har yanzu a wannan baitin waɗancan da'ifan guda biyu waɗanda sai laita bulkawi sannan kuma ga wancan hanyar wanda take challenge ne ga wannan autaku katibu zubairi mun gane abin da yake cewa ausaq min abdullahi ibn salim abdullahi ibn salim shi to wannan hanyar daga daga zubairi to ga katibu zubairi san yaro ya ta saba ne shi wanda yake in abin tarjihi ne wancan za ka sannan tare da haka kuma ala anna fi hadhihi riwaya da ta jiha wa laysa lahu tawfiqun mu'tabar shi al-fudayl ibn fudala din shi karan kansa wanda akwai shi zuwa hanyar sa din na uku kenan wance matsala ta hudu a hanya shi kan shi laysa lahu tawfiqun mutabar amma dai wa qadara an hujjan min al wa qala al hafiz maqbul farwa zubaydi marratan عنه الزبيدي مرة انفرد بها الفضيل بن فضال عن عبد الله بن سور عن an ومرة wa عبد الله عن أبيه kenan shi wannan da yake makabul din shine wata rana sai ya rubuce shi ta daga fidala shi kudala bin fudailin ya rawaita shi daga abdullahi bin bukurin daga ne wata rana kuma shi ne ya rawaito da wannan bayanin ma a ciki wanda shi karan kan shi bai rufe kacin kenan isnadin shi yana da yauri guda hudu shi kadai wanda shi ne yake nuna wato bayanin cewa hadisin ya tabbata daga wancan kuma daga wancan shi sa imam malik ana <laughs> ga mutu ce kai wannan hadisin to almuhim wannan ilar ɗin da ke can sama ne tsakanin tabi'ai ne fa zuwa tabi'i tabi'i na kaɗan muna ganewa to kuma yanayin yadda ya ƙara rasa a ƙasa kurkuɗewar ya ƙaru shi ta da yawa daga cikin malamai in sun sai kai mu tsari wani sai su ajiye shi to hanyar da ya fi dama dama nan wancan hanyar ta kare ibn an gane wannan yau an abdullahi bin sul al-ukhti as-sunni idan ku waɗannan hanyoyin sun yanga da to sun zama illa ga wancan suna duka sau tsaye ne wannan hanyar da ke kawo wannan tarihin da ke cewa a tambayewa ne an ba haka ba a tambayewa da ake guja da shi kun ji ɗin da ke ciki ko zuwa fa guda uku sannan da shigo ga to hujjan da take da irin wannan matsalolin kun gane ne nake cewa hujjar da ke da irin wannan matsalolin a takaice wanda shi ne ake dogaro a taka ma hadisai goma ko makamancin haka ko ƙasa da ko sama da haka wanda daga cikinsu akwai wanda bukari sai rawaita wasu musulun wasu bukari da musulun ila mana fahimta ake so a haka waɗancan hadisan da ta shi kun ga babin adalci ya kamata a duba an ce aljam'u muqaddamu ala tarjih sai malamai sun yi aljam'u da wanda ahsanul jam'i shine idan ya zamanto mutum yana so ya keɓanci asibitin ya da azumi kaɗai sai a ɗauki wannan hadisin an haka babu wani dalili ba wata arfa ce ko ka za ta bijiro ba saboda ya gare kai aiko gobe a sabarbar zan yi azumi a to an hana shi kamar ya ga cewa ka aiko gobe juma'a zan yi azumi shi ma an hana shi an gane wannan amma idan ba haka ba dalili ne ya bijiro ila ya jero azumi ne sha uku sha hudu sha biyar saboda ya faɗo a sha uku ko a sha uku ko a sha biyar lama ne zai iya azumin ka ko kuma irin haka ne na arfa ko tasu'a ko ashura mun gane wannan zai iya azumin a ƙarshe ya kawo wasu dawabi da kawai na su fiƙi wanda galibi ka'idojin da imamun shokani bata cikin littafinsa irshadul fahimta cewa wannan hani ne wannan kuma izini ne za ka na gabatar da hani a kan ba. ta da ƙa'idoji na tarje ta da cewa jam'u ya ce zai yi <laughs> jam'u ya ce zai a ƙarshe ya tarji to jam'un ga abin da malamai suka yi jam'u ɗin in an yi kara sai a tsaya ba ya tara ba mu ce ya halatta ka ga dama kai azumin karan asaba musamman ma an za ka yi lahadi Ko da hadisi ibn abbas an gane hadisin wace ce ummu salma ne ko ta ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ma mafi ya azumin ma kwanakin da ya fi azumin asabar da lari kun sa abu dawud ya ce hadisin ma mansuf ne aka yi mashi raji aka ce abu na dalili ibn hajar ya ce akwai abin duba kun san me yasa ah. yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam farkon al'amura san sai ya muwafaqa da ahlul kitab hmm. amma karshe kan sai ya saba mu a ƙarshe ta saba musu to hadisin tana nuna cewa ya saba musu ne hmm. saba musu kuma shine yin azumi a wannan rana hmm. <laughs> ke na akwai abin dubawa bai isa ya zama hujja na annasu ba amma ka nuna cewa fahimtar abu dawud ko da a wanda ya cewa an yi nufin shi kamar wani rashin ilimi ne ko kaza ibn hajar ce akwai abin dubu a ciki shi ma wannan magana wani ilimi ne saboda wancan na da. kasancewa a nufin alaihi ta ce ai abin ma da ya kasance yana son saba mu to kuma yana son yana son saba musu ne karshe karshe rayuwa kuma hadisi ne sahihi ya ma shi wannan inganci amma ku je ku duba cikin littafin ku ga yanda aka daji ake kusa sai an iya fanta wancan hadisi ba shi muka zo magana ba dai da wani istirabi a cikinsa kawai mutum biyu ne ɗaya mastur ɗaya masika ne kuma shi ne wafaƙa ma sauran ingantattun hadisan bari amma ana kiran shi shari to ne ne sha tsaki sadaka in shi zuzi ne wannan hadisin sha ba za a yi azumi ran asawar ba shi ne hadisin shari saboda masu istirabin da ke cikinsa awwalan sannan ingantattun hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da halaccin yin haka saboda kan yi abin da nake cewa a sabon ɗabin masa'ir wanda yake akwai salaf a cikin Allah yadda za mu samu lokaci za mu updating wannan bahasin Allah yarda don ban ma sa'a ne ma na gan su a haɗe gaskiya taɓa samun sai kula da sai yau an gane wannan saboda yau da kullum yau da kullum Allah ya za a samu lokaci za mu je kimiyya su wannan insha Allah so so malami ba ba ma'asumi bane ba ma'asumi bane zai iya daidai zai iya kuskure هكذا المسائل الخلافية هلين تبين تأهم بي وانا لنونا من قالوا بري صح؟ بدان شيء وي شيء مسألة بس أرجع أن يأنجم ما يبدو كل أنا بأجم هذا نعم ما مش وإذا كنت أشتاك بجانب فإذا مستراح alkhatibul bagdadi a cikin littafin sa aljami ne adab shekh wasani yake cewa idza tashadar ahadul ilmi fi qabri فليطلب البعض من بعض أصولهم إخراجك الأثر فعل الصالحين فإن لم تخرج الأثر لم تسلك سبيلهم يا شيخ أخرج أصولك إن الفرأة متهم لأنك قال الكلمة الثانية تشادر في قبر كم من حديث يا شيخ فلتلب البعض من بعض أصوله هو يا شيخ هو إتماد كريم عن بعض كنوا أدوبة يا شيخ <laughs> إخراجك الأصل تخريج الأصل معنى إتماد شين في إلى الصالحين شين أكيد هم مثلا طريق الكلمة idan baka yi haka wai ce to lan takluk ba baka ji hanyar ba wa ake a matsayin a tara awam saboda da kawai ta babban kujera ta buga kansu ba ta dalili ake so da haka matsala ta kalafiya da malami ake magana ba da awam ba amma yadda rayuwar ta zo ko ba haka ba ne matsala ta khilafiya ta yi mutu ya rere wa ɗan sa ta sai jirgin lokacin da jama'a hankalin sai komawa sai ya ta yi samu duk ku shekara kuna bayani ko ba haka a'a da ka gano cewa wannan ita ce fahimtar ka a akwai kala ka ɗauki ne ka rubuta ka rinja ka gabin tsakanin malamai ke don don Allah ce za a samu matsaya a lokacin da aka samu matsaya sai a yi wannan amma sai wasu su je rubutu su yi aiki ta wani zai kwaso ta yi zina ba kai ka ɗauka shi ya bincike kuma wallahi ba shi ya yi ba za ka tabbatar da ba shi ya ba irin amsoshin da ake bayi shi to akwai amsoshin da dabiri ya san da ashana wallahi kuwa amma sai ga aka zai to a rabar da matsala ba baro da ya ce kai isra'i kai takarijin asalin ka innal far'a muttahamu domin reshen ka za a tuhume shi yanzu za ka zaki tuhuma sai hu mutsuli inda ba kare isnadin wani kuke tunani ba haka ba ne yanzu zamani ne zo sai a tuhumi bukar a tuhumi musulun din ko ba haka ba ne sun ce to shi kenan ba tuhuman hadisin za ka yi ba ga isnadin ko ga abin da kake ganin shine kaza to ga amsa what next sai kuma an bar wannan an koma can da shi wancan binciken da aka ba da amsa sai ƙara magana akan amsa amma shi ma ɗaukowa ya yi haka amsan da aka ba da ma bai gane yaran ba almuhim kare kunna ba karamin aiki ne dole sai an tsaya an fahimci waɗancan malaman da suka yi wannan rubutun na isnadin da kake gani Allah ba labari ba ne شنر أقمار وأن إثنال شنر أقمار حدثنا أخبارنا شنر أقمار لكن يطع مثلا متن يطع شنر وذات إن كان سوكارة كنا دوني كبير كوي علوم الحديث ذكر الشكاوي دوني كتاب جاب حوالنا إثنال إيش ذا هكذا كنا أم باك بكنا جي كنا بني سوكارة شكرا كنا كانت البخاري ذات ما كشبوها كشبوها ba haka bane shi kuma kai ne malamin anguwan tun ba a yi wayo ba kai ne babban malami da kake aka kage wanda littafi an zama ta alaƙa tun ba zo zan ka ba wajen wala da kuma a lokacin za ka fara ta sai an ga abin da malami ta to suwa ai ma su <laughs> ne ne malamin <laughs> mai ta challenge mu fahimci wannan ita challenge akwai wahala amma dai akwai wahala sai a gudu wajen na da kafa kawai wani ya ce duk abin da ya dame ka kai maka dame ni سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا